Farfesa Aliyu Muhammad Fayeko na Jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida mallakar gwamnatin jihar Nijar Najeriya ya yi ƙarin haske a kan dalilin da ya sa ya ɗauki matakin ficewa daga ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASU. Ƙungiyar ta ASU dai ta share kimanin watanni shidda tana yajin aiki a sakamakon takaddamar da ke tsakaninsu da gwamnatin Najeriya. Farfesa Aliyu Fayo Kwadai ya ce bai gamsu da dalilan ƙungiyar ta ASU ba na zuwa yajin aikin sannan kuma kalaman da shugaban ƙungiyar ta ASU a Najeriya ya yi a kan malaman da ke koyarwa a jami'o'i mallakar gwamnatocin jihohi ba ta yi masu daɗi ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani a cikin zantawarsa da muryar Amurka. A matsayina na lecturer gaskiya na fita a wannan ƙungiyar don son halin kaina don kuma kaina ba wai saboda in ja kowa ba amma na matsayin kaina ni membership ina na wannan union. To me yasa ka ɗauki wannan matakin? To wannan matakin da ta zama dole ne gare ni saboda bayan na bi abubuwan da ke ta faruwa kan batun wannan strike da aka yi wata biyar ana cikin najin na shida muna biye tun da dai aka fara ni gaskiya dama ra'ayin da aka bi na abin da ya kawo wannan strike da ake yi na ga dai gaskiya IBB University mu akasarin abubuwan da aka lissafa gaskiya ba su shafe mu ba amma tun da tafiya ta tafiya kuma union namu branch namu sun nuna cewa dole dai a bi sai muka ci gaba da bi to tafiyar dai da ta tafiya sai muka ga kuma tun ana tafiya mu kamar ire-ire sai muka ga tun ana tafiya abun dai na shirme an fara daga IPPIS aka zo kan batun EAA suka zo kan university revitalization suka zo kan haka dai ana yin gaba a yi baya abu bai kai ba karshen ta da abu suka zo suka yi ma shi president nan asu din yawa sai ya zo har ya kai makafan yan jarida kamar ka suna mai tambayoyi akan wasu branches wanda yake ba su a strike sai ya kasance abin ya kai ga har bakin shi ya sulube sai ya faɗa da cewa mu da ke state university mu quacks ne mu kuma ba mu da amfani da wannan sogo. Da ƙoƙarin jin ta bakin shugabannin ƙungiyar malaman reshen jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida ya ci tura. To amma ɗaya daga cikin malaman jami'ar ta IBB, Dr. Aminu Aliyu Shishi ya ce matakin da farfesan ya ɗauka na ficewa daga ƙungiyar tasu baya tare da shi. Wannan yajin aikin kusan watanni bakwai ke ga aka shiga. In ma kana so ka fanɗari tun wata na farko za ka fanɗari. To amma an kusa cimma gaci sannan mutum ya fanɗari gaskiya bai kyautu ba hakuri ya kamata a yi to saboda haka na ne yi na, gaskiya ina tare da malaman jami'o'i ko da ma an ci eh, wasu mu sun dan farraka sun nuna ra'ayin cewa suna so su janye to mafi yawa ni na san da cewa ba za mu janye ba bayanai dai da ke fitowa daga hukumar jami'ar ta IBB da ke lafai na nuna cewa an ba da umarnin buɗe makarantar a ranar biyar ga watan nan na Satumba. To amma kuma wata sanarwa daga ƙungiyar ta ASU reshen jami'ar ta IBB ta ce suna tare da ƙungiyar malaman ta Najeriya har sai lokacin da suka janye yajin aikin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.